Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 25 ga watan Nuwamban shekarar 2019 a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. sai kuma alfa radio a birnin kubasan kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya kuma keri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu da ya ga kanan labarai. Akwai alamun 'yan rajin kare demokuraɗiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar dimbin jama'a wanda ke nuna ƙin jinin gwamnatin Hong Kong. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya bukaci sakataren rundunar sojin ruwa Richard Spencer da ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundumbala na aikata laifukan yaƙi a kasar iraki an so kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a kasar gini ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami 'yancin kai to kanan labaran kenan bayan kokun gama jin labarai za ku yi cewar an yi kira ga shugabannin addinai su taimaka wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin najeriya ke yi abinda muke so tabbatar da ta yaya za mu iya tabbatar demokradiyya ta samu gindin zama a najeriya shine mu fito mu tabbatar da gaskiya mu tabbatar da adalci kuma duk abin da yake na kazanta na rashin gaskiya minista ta gare shi muna kuma dauke da rahoto na musamman akan irin kalubaloli da 'yan kungiyar boko haram da suka tuba suke fuskanta a cikin al'umma wadansu din suna gamo haka muna zama a cikin mutane daidai dole za a yi magana mu kan cewa ga wanda sun yi boko haram mun muna neman yafewa wajen mutane sarfilu hashim gumal kuma na tafe da shirin na ciki da gaskiya amma duk sai bankun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da safiyan nan kuma ga labaran akwai alamun 'yan rajin kare demokuraɗiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaɓen gundumomi da ya sami halartar ɗimbin jama'a wanda ke nuna ƙin jinin gwamnatin hong kong sakamakon farko da ake fitarwa da safiyar yau litinin ya nuna 'yan takarar 'yan rajin demokuraɗiyyar ne ke samun nasara a kusan dukkan kujerun da suke takara a majalisun gundumomi goma sha takwas na hong kong 'yan rajin na kan gaba da kujeru 278 a kan abokan hamayar su da ke da kujeru 42 idan aka ɗore da hakan ko zai kasance wani babban koma baya ga magoya bayan china da suka mamaye kusan dukkan mukaman siyasa a hong kong wannan kuma na zaman shaida ga ci gaba da samun goyon baya da demokuraɗiyyar da aka kafa watanni wato da 'yan demokuraɗiyyar da aka kafa watanni biyar da suka gabata ke samu wanda ke ƙara haɓaka kamar gobarar daji zaɓen ba zai kawo wani gagarumin sauyi a tsarin siyasar hong kong ba 'yan majalisar gundumomi ba su da karfin ikon kafa dokoki suna dai kula ne mafi akasari da lamuran da suka shafi gundumomi kamar korafin ɗaga murya ko kuma wuraren tashoshin motocin safa to sai dai ana ɗaukan zaben na majalisun gundumomi a matsayin ɗaya daga cikin manyan ma'aunan da ke auna ra'ayin al'umma kasancewarsa sa shine kaɗai zaben demokradiyya da ake yi a hong kong an soma a karga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a ƙasar gini ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami 'yancin kai daga ƙasar portugal a shekaru 45 da suka gabata shugaban ƙasar jose mario vaz na neman ta zarce a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru biyar Shi ne kaɗai shugaban ƙasar da ya sami kammala wa'adin mulkin sa ba tare da juyin mulki ko an kashe shi ba tun samun 'yancin kai babba abokin hamayarsa shine tsohon prime minister simeon pereira dukkan 'yan takarar biyu sun yi alkawarin amincewa da sakamakon zaben wasu 'yan takara goma ne kuma ke fafatawa tare da su a zaben Pereira na cikin prime minister shida da Vax ya kura a lokacin mulkinsa ya kori prime minister Aristides Gomez a karshen watan Oktoba inda ya sanya wani sabo to amma Gomez ya ƙi sauka daga mukamin nasa ƙungiyar ECOWAS ta sa baki domin kare ƙasar daga fadawa tashin hankali. sakataren tsaron amurka mark esper ya buƙaci sakataren rundunar sojin ruwa richard spencer da ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundin bala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar iraki mai magana da yawon fadar amurka ta white house jonathan hoffman ya ce esfa ya buƙaci murabus ɗin a jiya lahadi yayin da shi kuma spencer ya gabatar da ita buƙatar ta kunshi tuhumar jami'i edward galaka wani sojan kundin bala da ake zargi da laifukan yaƙi lokacin da aka tura shi aiki a ƙasar iraki a shekara ta 2017 an wanke shi daga tuhumar aikata babban laifi na kisa to amma kuma an same shi da laifin hoto da gawar wani dan kungiyar is dan shekaru kasa da ashirin sakamakon hakan ne aka rage masa girma to sai dai shugaban amurka donald trump ya sa baki ya kuma masa afuwa tare da mayar masa da mukaminsa da kuma albashinsa sa'ad da trump ya ji cewa makon da ya gabata rundunar sojin ruwan amurka ta yi shirin gurfanar da galaka a gaban wani kwamiti na bincike domin tantance ko ya kamata ya ci gaba wato da sanya lambarsa ta girma trump din ya kuma saka baki. David Nunes babban ɗan Republican da ke cikin kwamitin majalisar da ke binciken shugaba Donald Trump ya ki amsa wasu tambayoyi a jiya Lahadi akan ko ya sadu da wani tsohon jami'in ƙasar Ukraine domin tattara bayanai akan ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. wani lauya mai wakiltar lev finance abokin aikin lauyan trump rudy giuliani da aka yi tuhumarsa ya shaidawa wasu kafafen yada labarai da dama tun ranar juma'a cewa nuns ya hadu da tsohon babban mai gabatar da kara na ukraine victor shokin a vienna shekara ta 2018 wannan da'awar na tattare da rudani domin news bai bayyana wannan wato bai bayyana wannan taron bai bayyana wannan taron ba sa'ad da yake jagorantar tawagar republican da ke kariyar shugaba donald trump a zaman sauraren bahasin tsige shi da yake bayani a kafar talabijin ta fox news a jiya lahadi an tambayi news kai tsaye ko ya hadu da shokin to amma ya amsa da cewa yana son amsa tambayoyi to amma ba yanzu ba news ya yi ta nanata sukan lamirin zaman najin bahasin tsigewa da aka nufi gano trump ko ya tursasa wa ukraine da ta bude binciken ciki har da wanda zai tozarta biden babban abokin hamayar sa na jam'iyyar democrats a zaben na shekara mai zuwa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an agajin gaggawa na kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce akalla mutane 26 suka rasa rayukansu a wani jirgin sama da ya hatsari jim kaɗan da tashin sa a jiya lahadi jirgin kirar duniya 228 mai kujeru 19 na kamfanin bgb ya faɗa ne a cikin gidajen jama'a kusa da filin tashi da saukan jirage na goma mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa suna a ƙasa ne sa'ad da jirgin ya faɗo hukumomi sun ce dukkan fasinjoji goma sha bakwai da ma'aikata biyu da ke cikin jirgin sun mutu yayin da wasu mutane bakwai da ke ƙasa su kuma suka rasu jirgin ya doshi zuwa beni mai tazarar kilomita 350 a arewacin goma hotunan farko da aka ɗauka na wurin da hatsarin ya auku sun nuna yadda hayaƙi ya murtuƙe saman gidajen da ke kusa tare da wasu gidaje da dama kuma na ci da wuta yayin da wasu mutane ke zuba musu ruwa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a an yi kira ga addinai da su yi amfani da koyarwar littafi mai tsarki wurin kawo sauyi da zai tsabtace siyasa ya kuma kauda cin hanci da rashawa a najeriya wakiliyarmu a filato zainab babaji ta halarci wani taron bita a birnin jos ga kuma rahoton da ta aiko mana A wani taron bita da wata kungiyar da ba ta gwamnati ba House of Isaka ta shirya wa mabiya addinin Krista mai taken gudumowar coci wajen gina demokradiyya mai ɗorewa a Najeriya. An faɗakar da mahalarta taron ne kan samar da kyakkyawan ginshiki na nuna adalci ga kowa da kauda cin hanci da rashawa da ma hana musayan kuɗi lokacin zaɓe. Farfesa Dakas Clement Dakas ya gabatar da kasida a wurin taron. Generally ana ga kamar siyasa ya zama akan ce politics is a dirty game to amma kuma eh, addini domin ta tabbatar cewa siyasan nan an tsaftace shi an kin duba abin da littafi ta ce krista ya kamata ya zama gishiri ne domin gishiri zai sa abincin ya zama da dandano to amma kuma in siyasan mu babu dandano to ya kamata mu krista mu tambaye kanmu muna wannan aikin mu. da littafi ta ce ya kamata mu zama eh, gishirin duniya littafi ma ya ce ya kamata krista ya zama haske to zaman haske ya nuna cewa krista dai yana da hakkin tabbatar da cewa duk inda akwai corruption za a nuna shi to ya zama hakkin coci ya zama hakkin eh, malamai da manyan addini ko krista ko musulmai Shugaban kungiyar House of Isaka barista Yakubu Salibawa, Bawa ya ce sun shirya taron bitar ne don faɗakar da jama'a hanyoyin kaucewa halin rashin gaskiya da ake fuskanta a sassa daban-daban na rayuwa a Najeriya. so abin da muke so mu tabbatar da ta yaya za mu iya tabbatar demokradiyya ta samu gindin zama a Najeriya shine mu fito mu tabbatar da gaskiya mu tabbatar da adalci kuma duk abin da yake na kazanta na rashin gaskiya minista ta gare shi so shine muke so mu ga yadda za mu haɗa kan jama'a ba wai krista kaɗai ba har 'yan uwanmu wanda ba addini ɗaya muke ba mu zama da halin kauna mu haɗa kanmu mu iya ci gaba mu raya Najeriya mu gina kasar mu Najeriya to abin ya fara ne da ikkilisiya ko kuma da krista a yanzu amma abin da muke dubawa a gaba shine ta yaya za mu haɗa kan najeriya ta yaya za mu iya samun ƙasa sahihiya wanda za a samu inganci na taimakon jama'a samun rayuwa ta gari Adamu Bala ɗan siyasa ne a jihar Plateau ya shugabanci tattaunawa da aka yi a wurin taron bitar. In kika duba a da sai a ce in ana neman yanka shari'a a nemi waye mai bi domin idan mai bi ya zo ya zartas da magana in ya faɗa za a ce wannan gaskiya ne saboda an san me bi da gaskiya amma mu bamu san me ya faru ba ko me ya kwakwabe masu bi da su ake haɗa baki a ci hanci masu bi da su ake haɗa baki a murɗa zaɓe to a nan ne babbar take kuma a ta kamar da ɗazunan nana ta in ba mun tuba ba ne muka dawo ta farkin ubangiji muka nuna haske muka nuna mu ne gishiri to lallai gyara da ake nema a kasa ba za a samu ba. comrade steve aluko mai rajin kare kare haƙƙin 'yan adam na Civil Liberty Organization ya ce dole sai an haɗa kai kafin a samu ci gaba mai ɗorewa a Najeriya. Amma an mun haɗu kowa da kowa muna da development agenda, peaceful agenda, security agenda, kowa da kowa zai je tare, kowa da kowa zai ji daɗi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tuma da a gaida Zainab Babaji. bayan gwamnatin tarayyar najeriya ta gyara ɗabi'ar 'yan boko haram da suka tuba a ƙarƙashin wani shirin gwamnatin 'yan ta'addan da suka tuba dai suna ci gaba da huskantar matsaloli na rashin amincewa da su a cikin al'umma kamar yadda ibrahim dibji wani ɗan boko haram ne da ya tuba ya bayyana a cikin rahoton wakilin muryar amurka daga birnin tarayya abuja cika oduwa ga kuma fasarar rahoton nata ibrahim Dubji na gudanar da sabuwar rayuwa a nan maiduguri yana da wani ɗan shago kuma yana ƙoƙarin ya mance da abin da ya faru a baya. Shekaru uku da suka wuce ne ya yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi. Suna samun muje yaki ko sojin zai zo shiga jeji sai su samu amon garkuwansu to nan sojoji ba za su bar mu ba. bayan ya tsere wa sauran 'yan kungiyar dubji ya yi kokarin komawa ƙauyensu amma sojoji sun hana shi kana 'yan garinsu sun kishi mutane suna gani kai kayi wani abu ne kuma koyi na sun ganka za su ce kayi wani abu ne ana zarge ka kana yi yabon amma kuma tun da gwamnati ya ce ya riga ya wanke ka a cikin wani abu ne ku zo na tare ba wani tashin hankali to waɗansu ɗin suna gamo haka muna zama a cikin mutane ne dole za a yi magana mu kan cewa ga wanda sun yi boko haram mun muna neman yafewa wajen mutane ɗaruruwan mutane da a baya suke da alaka da ƙungiyar boko haram suna cin gajiyar wannan shirin da gwamnati ke gudanarwa kuma ana shirin sake su su dawo cikin al'umma su ci gaba da rayuwarsu to amma wasu daga cikin mutanen da a baya suka kasance 'yan boko haram suna fuskantar kyamata daga al'umma da kuma matsalar taɓin hankali suna zuwa duba lafiyarsu asibitin masu lalurar taɓin hankali a bita irin wannan ne ake taimakawa tsoffin 'yan boko haram ɗin suke inganta ma'amalarsu ta yadda zai taimaka musu ci gaba da rayuwa a cikin al'umma da sauki dabaru irin na yadda za a jure da kuma mu'amala da mutane dr pinda ya bayyana cewa shan miyagun kwayoyi ya zama babban kalubale ga tsaffin 'yan kungiyar uh, uh, da dama daga su na fuskantar matsalar rashin samun kwarin gwiwa wanda hakan yake sa su shan muggan kwayoyi don ya taimaka musu. Uh, express themselves. audu ali tsohon dan kungiyar ne kuma abubuwan da ya aikata a baya kan hana shi sukuni safe da yamma yana tunawa wayanda sun sani ne batun yafewa tsoffin yan boko haram wani abu ne mai sarkakiya amma wasu masu fashin baki kan al'amuran tsaro sun bayyana cewa yin hakan ya zama tilas when they idan har suka ce sun tuba to lallai sun tuban amma kuma suna buƙatar a sa ido a kansu sosai ko da za a ta su zuwa gidan yari hakan ba shi shine mafita ba domin suna can ma za su iya fara shirya yadda za su kai hari 'Yan banga da aka fi sani da civilian JTF sun ce su ba za su yi wa duk wanda ya tuba illa ba amma kuma ba za a yi garaje wajen amincewa da su ba. waɗannan mutane sun kashe mutane sun yi musu yankan rago abubuwan da yawa sana'o'i da dama sun sarwalta a sanadiyarsu mutane sun ci bakar wahala a ƙauyukanmu. Dubji ya bayyana cewa har in ba za a amince da 'yan ƙungiyar da suka tuba ba hakan na iya tirsasa su su koma wurin 'yan boko haram a daji. A halin yanzu dai yana ƙoƙarin lallaɓa rayuwa ta hanyar mancewa da abubuwan da suka gabata hakan nan kuma yana kiyaye jefa kansa cikin fitina. to madalla fasarar rahoton wakilin murya amurka cika Uduwa kidan daga birnin tarayya abuja shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 na dare ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum a ci gaba da bin diddigin korafin da wata budurwa ko matashiya ta kawo mana na zargin wani lauya na babbar kotun jihar sokoto da sha'awar nuna aurenta amma daga bisani sai ciki ya shiga wanda hakan ya sa shi lauyan katsa duk wata hulɗa da matashiyar ya barta da wahalhalun kula da abin da yake cikinta har ta kai ga an samu ɗa namiji ku biyo mu domin jin ci gaban shirin suna na sarfil hashin gumel. makon da ya gabata ne muka kammala sauraron labarin Fatima Nuhu wadda ke zaune a unguwar Durmi a Abuja. Kan halin da ta shiga sanadiyar juna biyu da ta samu daga wani lauya mai suna barista Lema S. Wali. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata, Fatima ta ziyarci ofishin murya Amurka ne tare da babban wanta wanda shi ne ya ɗauki ɗauniyarta lokacin da ta tsinci kanta cikin wannan hali. Shi ma mun tattauna da shi kamar haka. Nana Alhassan Hussein ni yanta ne. kanwata ce ta dankantaka wajen mahaifiyata da mahaifiyarta ni mahaifina ba kano ne to amma ni lokacin da dukkan abubuwan suke faruwa da ita ma ni ba na gari ma ba na lagos ba na kwatano na harkoki neman abinci na to da wani abin ya faru da zo ta faɗa mun ce to ya aka yi kai da aka yi ciki ma bacin ma ka tara su ba ta faɗa min komai ba sai bacin ma na tafi amma ta na haihuwa sai ke jin labarin ah, ba ki da hankali ne ya irin wani abu na jiki ba ki gaya ba to ki gama a duniya na wadan wanki zai yi miki wani abu akai in ba in ba to yanzu gashi ciki ya kusan kai wata tara ba mun za a yi shi dai mai hakuri Allah sauke lafiya akan Allah dai kawo lokaci na kuda ta zo ta danga yi ina gari ba na gari aka tura aka fada mun na hawo jirgi na zo nan garin muka zauna aka dinga up and down Allah ta dai ba ma kasa ba ma sama Allah sa dai ta sauka lafiya an kashe kuɗi da yawa an sha wahala to me za a yi a lokacin aka dai kokari aka dai haɗa kai sunan yaro ta ce sun hafsa ɗanta saifullahi ce to danki ne ba mu da iko mace a aka sa yaro suna saifullahi tun a lokacin dai muna nan muna nan muna nan sai na ce to wannan ban Allah gudu a neme shi a yi magana da shi tun a lokacin abuna dan yi aka neme shi aka yi magana da shi kun yi masa yanka yaron ko haka kawai aka yi suna yanka an yi mai suna mai yanka a masallaci muna kai yanka rago na ajin an sai rago nan lokacin manara dubu talatin ne ko dubu biyu na sai rago nan aka yanka ragon nan so eh, ki ka tsaya matsayin kai ne kamar kai ne babansa tun da yanka kai masallaci za a ce dan waye ne kan eh, wata ce ta haihu amma mijinta baya nan ga sakon da ya turo a suna aka sa yaro suna masallaci ka sake sunan kace mijinta eh mm. to shikenan sake sunan ce mijinta to ana ana gani ma dai yau ne gobe ne yau ne gobe ne har ne ma zo ne aure ma dan a lokacin ma ni ban ma da mata abun nauyin gaskiya ya yawa na taɓa kira mutumin nan akan waya mun yi magana da shi ce mun yau zai zo gobe zai zo ya zuwa na ce ki bari mu je mu same shi hajji ta kai ta kawo yau ga mu a wurin ku ita kuma ba ta kawo ni ba ma san ma ta zo ma nan ba dan ni shiri na na dan samu na dan kintsa na dan samu yan kuɗi a jikina so nake dauke ta a mota mu tafi Sokoto mu je can mu je mu samu kuma mu gaya musu a nemo shi tunda a nan garin yake amma za mu kwana a bakin titi ne sai dai mun kai karar shi a lokacin to sai karab ina can wani aiki na dan nema ba za mu ce ce mu ai shi ta bugun waya waɗansu gata anan yadda ce to shi kenan mara zo shi ne ga abin da yake faruwa kaje lokacin da kake magana da shi ta waya ya amince cewa dan nan nasa ne shi sai eh lokacin da nake magana shi ta waya na farko bai min gaddama ba akan ya zo a san me za a yi akan maganar yaro sai yake ce min zai zo to tunda ya amince min zai zo a bai gaddama ba kenan inda ya ce a'a ba zai zo ba shi bai masa maganar yaro ba ko bai santa ba shine to amma daga can baya yau gobe yau gobe ina yawan damun akan waya sai ce min kai malam ran ga gaskiya wani ban fasa yare nan ba ban taba ganin ta ba shi a facebook ya santa ta ce ya bata kuɗi ya bata kuɗi na ce ha kurin kai zaka wanda mutum zai ce ka bashi kuɗi a facebook ka ɗauki kuɗi ka bashi wani irin magana ce wannan da Allah ka yaƙuri in ka san ba za ka zo ba mai magana nan cikin sirri to ka san cewar ni fa zan neme ka ko ba ya ba Ka ji da muke da shi kenan tun a lokacin ne ma sai ya blocking din layi na to ni ina da layi guda biyu akwai ɗaya nake amfani da shi sosai ɗaya da bana amfani da shi sai na ke kira shi da shi da na kira shi da shi last kenan karshe kenan na kira shi da wani layi ya ɗauka sai na ce mai ni ne yayan wannan yaren nan fatima mahaifiyar layi ɗanka sai kace kashe waya shi kenan ƙarin magana ba to yanzu ne tunani kuke yi wani mataki kuke son ɗauka banda wannan tattaunawar eh bacin wannan tattaunawa ne abin da nake bukata ya yi haƙuri ya zo ya anshi ɗansa ya eh, dama ransa ya ɓaci ne da kake cewa ya haƙuri to dole ce ya haƙuri mutum da mutumin da yake guje-guje ci lokacin da ya yi abin da ya yi bai so yan uwansa sai da dangin shi bai sa abin lafiya ba in yi tsoron yan uwansa bai ji tsoron Allah ba ya aikata abin da ya aikata ai bai kamata ya kawo mawa. wani damuwa wai akan wansa bai so sani ba ko bata suna ko bata sunan zara'a abin da ya riga ya faru ya faru inda ya faru bai akwai gyara to ya riga ya faru mu mun dauka to shi ma dole su ma dauka bangaren shi ba zai bata da wahala ba akwai lokacin da yake ce min wai shi shi lawyer ne ba na ce to kai lawyer ne ai ba Allah bane kai ba wanda ya fi karfi kai shi kara a duniyar a Najeriya in kai lawyer ne kai ba wani ba magana wacce ta ce kai lauya bane wato ma na don shi lauya ne sai a ji eh, tsoron sa kenan eh ina threaten ina shi lauya ne ya so ke ni tsoron shi ce to in ma kai shugaban kasa akwai in kai lafi irin wannan ko ne bai kai wannan ba mutum ya so kai kara zai ka kara balle kai ba kuwa bane lauya ne ba sai an kama kara tukun zaka tsaya ka yi ta in ba ka maka baka da baka da abin zaka yi ko sai ka shawaya tun a lokacin ba ne bai kara magana bane in na ma neme shi a waya ban samu shi ina fitar ka harkar sanewa. To bayan zantawa da Fatima da yayanta Alhassan, ba mu yi ƙasa a gwiwa ba domin Nasiru ya ɗauki waya daga ofishin murya Amurka ya kira barista Wali S. Lema. Eh, salamu alaikum barista kana lafiya? Eh, wa alaikum salam wa rahmatullah barka da. Yawwa madalla. Eh, a ah, lafiya lau alhamdulillah. Masha Allah. Barista Lema ko? Lema ya Wali. Exactly. Ah, Nasiru Adamu El Hikaya ne. Okay. Wato barista ba tun yau ya kamata na guguma ba ma na jira ne sai na samu lokaci. Ah, akwai maganin da nake so mu yi. Ah, wacce kuma ah, ina son ka yi bayanin na abubuwan da ka sani. Ya shafi wata yarinya nan Abuja mai suna Fatima. Yawwa to ta zo ta same mu ta yi bayanai cewa kai mutuminta ne kuma har kana da ɗa tare da ita mai suna sai Saifullahi. su ko kwanan ba wani ya kira ni. Ok. Eh. Ok wani ina jin watakila ko yayanta ne buga ma waya ko? wani da safi akwai da somebody from Bauchi which called me akwai wata mata ma su shi ko me. idan kwanan ba akwai wani a kan shi zamba ne, kamar ɗan yawuri ne? Eh. Ya ci kira na zai mun magana. I told him frankly, so I knew that I'm a Now I know we are friends on Facebook. Eh. but uh, someone I have never met except on social media. I just don't know why people are trying to create a scene out of them because I don't know. I even thought it has to do with uh, appointment the next of Abuja by SPT High Court. Eh. You know, somebody wishes to bring it uh, an issue that may prevent my appointment. I told him the plain truth about this matter. Uh, barista lima uh, ka ɗauki wannan abun ne kamar wasu ne suke nema su bata ma suna? That's just the Ai shi yasa na ce ya kamata na na yi maganan da kai. Ah. Wato ita timan nan ko Fatiman na abinda take faɗa da har ka taɓa tura mata naira dubu ashirin farko farkon samun haihuwar wannan yaron da take faɗa. It eh, may be right, eh, but wata kuɗi. Like I do to many of my friends. But uh, when I saw that uh, kamar eh, eh, abin was uh, I faced. Then when this issue came up, I altogether stopped uh, talking to her and I blocked all her numbers. Ok, ka rufe lambobinta gaba ɗaya saboda kattana ma magana. Don ita abin da ta faɗa tana son wannan yaron ne yaron ka ne ya yi kama da kai don haka tana son ka karbe shi. <laughs> Allah sarki. Yaro eh, eh, ya kama da ni? Yaron ya yi kama da kai kamar an zaga eh, karata ce har unku kuma iri ɗaya ne. Allah sarki. Yana da malam Nasir kace ko? Eh Nasiru Adamu El Hikaya. Okay. Eh yana ji. El Hikaya. Ina suna El Hikaya gaman gari ne ya ko? A sunan inkiya ta ce kawai. Allah sarki. Okay. And so, like I told uh, everybody who has told me about this, uh, this is my position about it. Except on social media. So, but uh, people have a way of extracting money from people, and uh, the chain hasn't. In uh, the Mazin, uh, yeah, somewhere I would have taken action against her, but I dismissed it that, as a sort of frank, uh, uh, crank issue. Eh. ba ke British persistent then I will Barisa ka koma sai turanci kake ta yi kuma kana sokoto kamar na Hausa kawai ya fi ai <laughs> to ka san eh, turanci ne ya zauna eh, haka a bakin mutane wasu kalmomin ba za ka iya sai ka manta da bahaushe kake ne haka ne haka ne wato ita dai kawai abinda ta faɗa yaron dai kawai take son ka karba ga ni da wajenka ai ai akwai kotu ai akwai mm. shari'a ta musulunci akwai common law hmm? eh, eh, she can ta an action shi shi wishes sai kotu ta yi taking position eh, ba da salima dai wannan kawai matsayar ka kenan akan wannan al'amari gaba da a nasu mota shi to shi kenan assalamu alaikum to thank you yawa um, Masu sauraro kun dai ji dukkan bangarorin bi kan wannan batu, saboda haka za mu jingina wannan batu mu saka ido domin ganin abin da zai biyo baya ko zai faru sannan mu dawo domin sanar da ku yanzu a madadin nasiru adam kaya nisar fila hashin gumal ke cewa sai wani mako idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya kuma da a gaida sarfilo hashim gumal da kuma tawagarsa yanzu kuma ga murtala faruk sanyina ya dawo da takaitattun labaran duniya. To baba akwai alamun 'yan rajin kare demokuraɗiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaɓen gundumomi da ya sami halartar ɗimbin jama'a wanda ke nuna yakin jinin gwamnatin Hong Kong. Sakamakon farko da ake fitarwa da safiyar yau Litinin ya nuna 'yan takarar 'yan rajin demokuraɗiyya ne ke samun nasara da kusan dukkan kujerun da suke takara. sakataren tsaron amurka mark esper ya buƙaci rundunar sojin ruwa wato wato sakataren rundunar sojin ruwa spencer da ya yi murabus sa'ad da wato saboda yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojojin kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar iraki an soma ga ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar gini kasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami 'yancin kai daga kasar portugal shekaru 45 da suka gabata shugaban kasar shugaban kasar jose mario vaz na neman tazarce a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru biyar. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da hantsi za mu dawo muku da wasu shirye shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa da murya Amurka musamman ma Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wadda ya shirya ya bada umarni wato Malam Sidi kenan da kuma mu na wannan safiyar Jim To, Jim Cook wato za ku shi ne ya shirya mana wannan sauti da muka gabatar muku sai kuma da hantsi za ku je mu salamu alaikum